ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta litinin muna sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha biyu go muna sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai in ba ku manta ba wannan makaranta ta ƙoƙarin koyon ƙur'ani karanta shida sanin ma'anarsa wanda ake cikin ramadana a wannan masallaci na sahaba ajiya mun tsaya ne a cikin suratu ali imran aya ta 76 a yanzu mu tsora kan aya ta 77 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina yas يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم الله ملوك الشيطة إن الذين يشترون بعهد الله lallai waɗannan da suke canza alkawarin da suke da Allah wa imanihim da kuma rantsarantsansu na ƙarya suke canza su da samanan kalilan wani ɗan abin duniya kaɗan na kuɗi da za su samu ko matsayi masu irin wannan Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo gobe kiyama ba su da wani rabo a wurin Allah wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai masu magana ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su kallon rahama ba yawmal qiyamati duk gobe kiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba walahum azabin alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi azaba mara daɗi Allah ya tsare mu wa ana cire bayani ne akan yahuda in ba manta ba halayensu ko mu ce ahlul kitabi sune yahudu da nasara da irin ɗabi'unsu su yahudu da nasara dukka sun a cikin littafinsu, kowane an yi bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa in ya zo wannan manzo na ƙarshen zamani za su bi shi sannan za su yi bayanin sifofinsa a cikin littattafansu sun kan ya bayyana za su karantar da mutane wannan sifofin sannan in ya bayyana kuma za su bi al'amarinsa sun da wannan alkawari tsakaninsu da mahalicci tun da su malamai ne musamman su yahudu sun karanta a cikin littafinsu dinna siffofi da alamomi na manzo sallallahu alaihi wasallam to sai suka zo saboda wani abu na duniya farko hasada na biyu kuma neman matsayi don me yasa shi wannan manzon zai zama ba cikinsu su ba inda ba cikin su ba za su imani da shi ba bayan kuma sun sani sun yadda cewa lallai shi ne zai zama manzo na ƙarshen zamani kun gane da kyau wannan kamar alkawari ne tsakaninsu da Allah tun da sun karanta sannan kuma sai suke ma rantsuwa kan ƙarya su rantse abinda ba haka yake ba suka ce lan yi da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara haka nan suka ce su kansu ma ba za su shiga wucin ba ko walanta masanan naru illa eh wucin ba za ta shafe wa yan kwanaki kaɗan haka nahnu abna'ullahi wa to irin wannan karairayin dai ga sunan iri iri to shine Allah yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillah yashtaruna kalmar yashtari daga saye ne wato wanda suke sayan wani abu na duniya ɗan kaɗan da wani abu da za su bayar imanin da suke da alkawarin da suke da Allah za su bi Allah za su bi manzon da ya zo na ƙarshe za su taimaka mai to waɗannan masu irin wannan ɗabi'u suke canza wannan alkawarin da suka yi da Allah suke canza shi saboda samun matsayi na duniya su zama dai su su ne ba wani sama da su su kuma suke rantsuwa akan abin da suka kudirce na ƙarya ɗin da kuma ɓoye gaskiya ta manzancin manzo masu wannan hali ga irin abin da za su gamu da shi Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah ire irin waɗannan ba su da wani rabo gobe kiyama khalaq shine rabo na aljanna rabo na rahama to duk ba za su samu ba Allah ya ce wala Allah Allah ba zai musu magana ba gobe kiyama wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na rahama yawmal qiyamati gobe kiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi wannan ɗabi'a ta yahudi kenan wanda suke su sun san gaskiya suka ke, daga cikin irin ɗabi'unsu shine kullum wato munafunci da yin ƙarya shi yasa inganta cikin hadisi a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abi Zar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatu la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim قلت يا رسول الله wa هم خسروا وخابوا قال وتوعده رسول الله صلى الله عليه al-musbilu مرات قال المسبل والمنفق سلعته بالحالة الكاذب wal mannan wannan hadisi mun karanta shi a baya ko cewa mahallin shahid da ibn kasir ya maimaita shi a nan maganar rantsuwa rantsi a kan ƙarya ka san ba abu haka yake ba ka ƙare in ka rantsi saboda wani abu na duniya da za ka samu manzo sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku Allah ba zai musu magana ba ba zai kalle su ba gobe kiyama ko ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi sai sahabbai suka ce su waye ya rasulullah in ko waɗannan haka suke sun yi hasara sun taɓi ali sai annabi ya ce su sai ya maimaita cewa su to uku yana maimaitawa waccan magana da muka faɗi yanzu eh bayan ya maimaita su uku sannan sai sharhi ya ce almusbilu mai sakin tufafinsa ya wuce idan sawu mun yi wannan bayanin a baya wani bala'i ne da aka jarabto su yanzu ba za ka sami telan kai maka inci daidai kai ba ya san ma'auninka ya san iya gejin abin da ya kamata ka rigarka ka ta tsaya Da sai ka yi ta zarce kana taka wando babu can gani to irin wannan mai wannan ɗabi'a kana raina laifin kana ga kamar ba laifi ba ne to kana cikin wanda ba za su Allah ba zai kalle su ba ba zai masu abubuwan da yawa Allah ya tsare mu sannan wal munfiqu silatahu bil halakil kadib da wanda ke ciyar da haja da rantsaransa na ƙarya abu ne ga yadda ka sawo shi ka rantse ka tsara dubu goma ka ce wallahi dubu goma sha biyu na sawo shi ko an ce a nawa dubu goma ka ce ina eh, ni ma ban same shi haka ba kuma alkali alhali kai ka san kila dubu tara ka sawo shi za ka iya cin dubu ɗaya sai ka ce kai ma ba ka samu dubu goma ba irin wannan rantsan shi ma mai su zai shiga cikin wancan musiba sai almannan na ina jin a can muka karanta shi ko a cikin sun bakar magana mami goli kai abu ka zo kana bibiya wanda ka ba da gori ya gaya mai maganganu marasa kyau Allah ya tsare ni har wa yau wato ainihin wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala yamini huwa fiha huwa fiha fajirun wanda ya rantse akan wata rantsuwa kuma ya san shi fajiri ne ƙarya yake haka kawai ya ƙarya rantse saboda a bashi abin da ake so a bashi wato ainihin ya rantsi ne ya a biha malam ri'in musulmi don ya karɓi wata dukiya ta musulmi a kotu ne rikici ya kai ku da wani kace shi wancan dukiyarsa ce kace ta kace shi kuma aka ce kawo shaida bai da shaida sai aka jawo kanka aka ce to kai za ka rantsi a bata sai ka ce eh kuma ka san ƙarya kake to shi ne annabi ya ce duk wanda ya karbi wata dukiya ta wani mutum da irin wannan to lallai wato ainihin laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadaban zai hadu da Allah gobe kiyama Allah na fushi da shi kun ga magana babba ce kenan aga babu kyau ya zama cewa duk abinda ka san ba haka yake ba ka ce naka ne kuma har ta kara da rantsuwa a kai girman laifin ya kai laifi Allah ya tsare mu yan uwa wannan bayani hadisai da yawa akwai hadisin ibn mas'ud suna karfafa wannan magana saboda haka maganar rantsuwa akan abin da babu haramun ne ɗabi'a ce ce hudu sannan kuma haka nan saboda wani abu na duniya ka ƙi bayanin gaskiyar da ka sani su sun san gaskiya suka ɓoye ta saboda kawai son neman matsayi irin na duniya ɗabi'a ce irin tasu su yahudu kullum abin da ake so ka riƙe amana jiya mun magana amana har ake yi wasu daga cikinsu yan kaɗan yadda suke ko in an amince musu da wani abu na tsari tarin dukiya to za su bayar ba za su taba ba sannan wasu su kuma daidai da dinari daya ka ba su ba za su kula ba in ba kana kansa ba wannan ɗabi'a ta bai hude kenan amma duk da haka qur'ani ya yi yan kaɗan ɗin masu wannan kiyaye amana ɗin, wanda ƙarƙashin wannan ayar akwai hadisi da zai lokaci ya sa ba mu sami daman karanta shi ba a yau ɗin ma sai dai mu faɗi ma'anar shi ibn kasir ya kawo shi imam bukhari ya kawo cikin sahihin sa amma mu'allakan wurare daban-daban ya kawo kissar cewa wani mutum ne ake lokacin bani isra'il annabi ya bada labari cewa wannan mutumin ya tafi harkokinsa na kasuwanci da ya je ya tsallake ruwa ya tafi garin da ba nasu ba ya buƙaci so kaya bai da kuɗi sai ya je wurin wani zai yi bashi wurinsa ya je neman bashi na dinari dubu sai yake ce mashi to yanzu waye zai maka shaida sai ce kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida ni kawai shi kuna fahimta da kyau sannan ana nan sai ya ce maka to waye ne zai maka tunda ba shaida kafili wanda zai tsaya a matsayinka garantu ake ta da hausa kuma ko da turanci waye zai tsaya maka shi ma sai ce kafa billahi kafila duka shi yana ganin wannan sun isa mashi to shi kenan sai ce to tun da haka ne ga su ya ɗauki kuɗi ya danka masa wato dinari dubu nawa dubu ɗaya ya tafi ya je sai abin da zai saya na hajar sai ya koma garin sai ya kiri basa to ga lokacin da suke zai kawo kuɗi ya sa da dinarinsa dubu lokaci ya yi zo zai hau jirgi na ruwa irin na da don ya tafi ya je ya kai masa ya rasa jirgi kuma ga lokaci ranar ne aka yi ranar da kamar ka ce kila duk sati jirgi ke zuwa ma aka yi kasuwa suke ba suna da wata rana ta musamman da suke zuwa wannan ranar mansanci mai kuɗi ya sa ido zai ga isowar jirgi da wannan fasinja da kuɗinsa da zai mayan masa ya zo bakin teku inda zai shiga jirgi jirgi a siya lacci ya riga ya tafi shi kuma ga alkawari ya riga ya kulla da haka ya ce to wancan mutum ne fa gashi mun yi zan mai mai da kuɗinsa na ɗau alƙawari. kuma na ce Allah shine ne ta, shi wakili na sai ziya zan sai koma gefe sai samu wani iki reshe haka ya rarike shi ya rarike shi sai ya saka wannan kuɗi a tsakiya ya rubuta takarda wacce take nuna shine ne da ya karɓi kuɗi lokaci kaza wurin shi kuma ya zai mai rana kaza ya haɗa da takardar shi kenan ya sa ya ɗauko wani iska ya toshe wannan wurin shi kenan ya jefa cikin ruwa ya ce gashi nan Allah ka isa man shi kenan wannan ice ya ta tafiya shi ma can ruwa ya filma ya da wancan jirgi yake tafiya shi ma ya ji sau ya bi wancan mai kuɗi ya zo bakin wanda jirgi ke tsayawa fasinja ji suka fita babu mutumin sa da ya rance wurinsa bai gan shi bai ta ah, ya haka ya koma waje ɗaya na ta tunaniya zai yi sai ga wani icce ya taho ya ce to bari in ja iccen nan ko in je da da zo a banza ni ban sami kuɗi na ban koma haka bari in ja shi kai gida a faskara mana mai abin wuta ya jawo icce sai gida yana zuwa ya je faskara kawai sai ga gani shi dubu ɗaya Da kuma takarda a rubuta da bayani da komai ya sa hannu ya ɗauke kuɗinsa shi ke na ice kuma aka yi to ya yi wannan ya gama shi kuma nan wanda ya yi hakan har yau zuciya shi bata kwanta ba ko iccen nan ya isa ya sami kuɗin nashi to sai zo ya sake tanadin wata dubu ɗaya ta dinari shine ranar sati da jirgi ya zo ya samu ya hau ya tafi isa yana yi saje je same shi yace na zo ne in bata alƙawarin da muka yi yace ah alƙawari wani alƙawarin kuma ai alƙawari ai an kaman yace ya wuce yace ah ba ta su ko a cikin ishe ba a icen ya zo na ɗauka na je na faskara na ɗauki komai da wannan suka to wannan hadisi bukari ya kawo shi a matsayin amana ba da amana abinda ka riga ka ɗauka na amana don ka kyautata niyya da niyyar za ka mai Allah zai ba baka ikon mayarwa wanda duk ya ci baki da nufin zai mayar ba da nufin ya cinye ba to Allah zai sare mai da zai biya wanda ya ci bashi da nufin dama ya cinye da yau ake kafa ma wani alhaji wani an karya shi alhaji wani sun kasara shi yan cin bashi wannan ga matsala shi. ta ci bashi yana nan a kanka ya hana ka jin daɗin kwanciyar kabari sannan kuma wanda ka ce bashi shi kuma ka karya masa harkokinsa dan ba kamar masa dukiyarsa ba yanzu abin da ake ce kenan mutum ya karbi bashi bai jin tsoron Allah biya bukatar shi ga da ake zai biya lokacin ya ki wannan ba daidai bane yana ja jama kanshi tashin hankali yanzu ka irin wannan amana irin ta wannan abin da da kuma taimakon da Allah ya mashi din sanda yace Allah ne zai zama shaida da gaske ke Allah zai masa garanto duk da gaske ke Allah kuma ya ji kuma ya tsaya masa komai ya tafi daidai haka ya kamata yan uwa mu zama dabi'u irin na yahudu ka ɓoye gaskiya ko ka ƙi saboda wani abu na duniya ko ka yi rantsuwa saboda dukiyarka tana so ta haɓaka wannan duk dabi'u ne irin na yahudu wanda ba shi da kyau daga cikin hadisin da bukari um, afwan ibn kasir ya kawo ya kawo har yau dai yace salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim mutane uku Allah ba zai musu magana ba kuma ba zai kalle su ba har wa yau wala yuzakkin ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi yake rajulun a mana ibnu sabil fadla in indahu mutumin na farko mutumin da ya zo matafiyi ne yana tafiya yana jin kishi ba ruwan da zai sha ya zo ya tambaye ka kana da ruwan kawai ka hana shi ko ka ce babu ko kuma ka ce ya kare alhali kana da shi matafiyi ya buƙaci ruwa da zai sha ce ba ta da shi to shi ma zai shiga cikin wancan azaba din Allah ya kare mu wa rajulun halafa ala sil'atin ba'da al-asr mutumin da ya rantse akan wata haji shi bayan sallar la'asar ya rantse ga bayan sallar la'asar ai sun naki hada hadar kasuwanci ko kaga kwastoma sun zo an rufa ta yaya nawa ka saya wallahi kaza kuma karya take lokacin yamma ta yi da ya kamata ka fara ka ci riba baka ci baka gode ma Allah to shi kuma sannan zai rantse bisa ƙarya to shi ma zai shiga cikin wannan fushin ya ni kaziban ya rantse yana mai ƙarya akan haji shi ta dubu goma sai ce ta dubu sha biyar ce shi ma zai shiga wannan Ka ga irin wancan da ke ko wa rajulun baya imaman fa ina adahu wa falahu wa in yudhi lam yuwakkilahu na uku shine mutumin da ya ma shugaba mu baya'a da nufin cewa in ya samu ya bashi kuma zai mai da'a in kuma bai sami wani aburin shugaban shi kenan daga nan kuma ya masa tawaye an gane wa in lam yutihi lam yusti lahu kun fahimci wannan na jin ku gane ba yanzu yayin zaɓe ake ko yawwa zan zan zaɓe ka zan ba ta ƙura'a ta za mu maka gwagwarmaya amma da sharaɗin kaza ko aka ci zaɓe shi ba da niyyar a a ci zaɓe ƙasa ta gyaru ba ba da niyyar a ci zaɓe a yi ƙoƙari a taimaka ma al'umma a a'a shi da sharaɗi kawai zan maka a. idan ka ci ko ka zama abin nan ka bani abin da ka ban to zan mara maka baya za mu goya baya idan ko ka hana ni to za mu zama kuma 'yan tawaye ba ku gane ba hayo ba ka yake ta faruwa ba ko mun zaɓi shugaba kuma to shugaban dole ya mana yadda muke so saboda maslaha kanshi shi ya zaɓe shi ba maslaha ta al'umma ba idan shugaban ya yi mai yadda yake so to shugaban ya yi daidai idan bai mai ba daga nan zai koma yana zage shi yana kine mai kuma ya fara tawaye ya fara haɗa yadda za a yi mai tawaye to shi ma mai irin wannan ɗabi'ar yana cin wanda gobe Allah ba zai kalle shi da rahama ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi haka abin babu kyau kuma wanda yana faruwa yanzu ko bai faruwa sai mai hattara yanzu wanda suke ta cewa yanzu buhari ya kaza kaza sun yi kenan ba za su ƙara ba to dama can sun yi ne don maslahar kansu ba dan ƙasa ta gyaru ba sun yi dan kawai buhari in ya ci kuma shi ma ya buɗa musu a ta kwaso kuɗin al'umma ana ba su saboda haka ne dama ake zaɓen ko dan ƙasa ta gyaru ya tsaya ya kare amana ta al'umma annar da ake hana rashin tsaron da ake fama ya maganinsa abubuwan da duk suke ƙasar ke nema ta tarwatse ya samu ya tallabo ta ta tsaya ce nake aikin da kuka zaɓe shi don shi nan? ko dan kawai ya sami kuɗi ya zo ya baku kuma a yi taɓar a ban ƙasa su wannan yanzu ke ta kulle-kulle da zagon ƙasa da waye guda sun yi shi a'a sun ne a kaza bi an yi shi an saboda kaza to yanzu bai ba bari mu juya mashi baya to dama ba dan Allah aka zaɓe shi ba kenan kuma tattalin arziki da ake so ya bayar ne sababin karewar mai ɗin ne shine sababi ko ko ne karya man Allah ne ya kawo wannan karya ko ba Najeriya ce ba kadai ko ina ji duniya ne ba sai ka ga bai kamata ka ɗauko wani abu ka ce kai zaɓe ba za ka zaɓe wani ba duk da zaɓe ne dai ba irin zaɓe ne na imani na Allah da annabi wanda muke magana amma irin dai wanda muke tafiyar kan shi ko shi ma in za ka yi ka tsaya ka yi shi don Allah ka zaɓi shugaba don ya taimaka ma al'umma ya taimaka ma ƙasa ya taimaka komai ya tafi daidai ba wai a kai ka zaɓe don kai ka samu ba wanda kusan yanzu haka ake ta fama Allah ya samu gane sai Allah ya ci wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نعم الله ملوك كيتي وإن منهم lallai daga cikinsu su yahudi kenan la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litasabuhu min alkitab la fariqan akwai wani bangare ko jama'a ko tawaga cikin su yaluna alsinatuhum bil kitab suna karkata harasan su yayin karanta shi littafi litasabuhu min alkitab domin ku zaton yadda suka karanta din yana daga cikin littafi ma'ana abin da suka karanta din haka yake a littafin haka karatun yake alhali karkata shi suka yi suka bokara shi ne daidai da son zuciyarsu Allah ya ce ma huwa minar kitab yadda suka karkata din suka karanta wannan ma huwa min alkitab ba haka yake cikin littafi ba ba shi daga cikin littafin wa na huwa min indillah sai su ce ai abin da suka karanta ba daidai din ba shi ma yana shi ma daga Allah yake kuma huwa min indillah kuma shi wannan abin da suka karanta din ba daga Allah yake ba wa na alallahi allahi ba. suna faɗan al wato ƙarya ga Allah wahum ya'lamun alhali suna sana ƙarya ce to ana ta gaya mana ɗabi'u irin na yahudu yanda suke kullum su bi su gaya za su ɓaci addini su bi su gaya za su tunda muke ta karantowa ɗabi'u iri daban-daban bayan tunda muka ji matsala ta maganar abin duniya da za su yi su ƙarya su ainihin canza alkawarin da suke don duniya to haka kuma abin da ya shafi addini shi karan kanshi addini wato ana nufin littafin da aka saukan masu ko wanda aka saukan masu shine a taura kenan kamar yadda ibn kasir ya ce littafin da aka saukan masu shine suke yuharrifuna kalima amma wadihi sai su rika canza zancen ba yadda yake nufi ba Tun da shi littattafan da Allah ya saukar ba zai yi a canza shi ba musamman Qur'ani Allah ya alƙawarin kare shi ba zai a ƙara harafi ba ko a rage ko a ɗan wannan wuri a kai shi can ana yi masu karatu za su gani. so sai su canza ma'anar ita ma'anar ce sai a canza ta yayin da suke karantawa sai su rika karanta shi ba daidai ba za su rika bokara ma'anar yadda za su daidai da son zuciyarsu kuma su ce wannan abin da su karanta yana cikin littafi Allah ya ce kuma ba shi cikin shi ba shi cikin littafi kuma ƙarya suke kuma sun san ƙarya suke yi wannan ɗabi'a ce tasu haka suke yi ibn kasir yake cewa yalwuna alsinatahum bil kitabi ma'ana yuharrifunahu wa hakaza rawa al-bukhari an ibn abbas annahum yuharrifuna wa yazidun suna harrafawa kuma suna yin ƙari walaysa ahadun min khalqillahi yazidu lafza kitabin min kutubillah bai ce ba wanda zai iya ƙara wani wato ainihin daga halittun Allah da zai iya ƙara wani abu daga cikin lafazin da Allah ya saukar na littafinsa lakin ya yuharrifunahu nahu ala ghairi ta'awili abinda suke yi suna harrafa shi ne su jirkita ma'anar su ba shi fassara da fassara ba ita bace ba su fassara shi fassara da ba ita ke bukata ba wanda har yau ana samu wasu tafsirai in ka ɗauka su kana karantawa za ka ga an fassara aya ba abinda take nufi ba kwanaki mun dan ba da misali irin wannan yanzu ka zo kana cewa inda aka ce a yanka saniya wai ana nufin aisha ake nufi a yanka eh inna amuru kuma an tadbahu baqara to sai suka fassara da ai Aisha ake nufi yanzu wannan fassara dan Allah ya zaya wannan wuri ya dauke shi hmm? ba zai dauka ba ko kuma ka zo ka dauko aya can karshen suratul Ali Imran ina jin za mu kai inda Allah ke cewa karshen ayan nan ta karshe ko ya yi wahal lajina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wa taqullah ko kuma tuflihun wannan fassarar wani da ya zo yana yin fassara ta sai ce. ya yi amma amanu Biru wai ita ce sallar azhar kenan eh sallar zahar ita ce ku yi haƙuri ku ta sallar azhar kan lokacin ta wa sabiru sallar la'asar ko sannan sai ne warajidu sallar magariba sannan sai ne wata kullaha eh wata kullaha shi ita ce kuma sallar isha la'allakum tuflihuna ita ce sallar asuba to yanzu ka ga wannan fassara za ta dauka Sannan muke karatun nan littafin nan na almahadi ita ma an yi ma ulhu wallahu wata irin fassara ta irin wannan fassarori a fassara qur'ani ba yadda yake ba wannan shagiri na cikin ɗabi'a ce ce hudu canza abu daga ma'anarsa saboda kawai cin wata manufa ta daban kaga su can shi a aiso suke dai su zagi Aisha kawai shi yasa suke wancan fassara ko shi kuma wannan so yake waye fassara irin ta waye dai a dai ce ai sallah diga asalin ta ga tushen ta mai da hankali kan ibada amma haka magabata suka fassara aya ba haka aka fassara ta ba to dai irin wannan yana daga cikin hanyar ce irin ta Yahudu kuma in sun yi su ce ai abin daga Allah yake kuma ba daga Allah yake ba sannan kuma wa yaquluna ala Allah al-kadiba lika al-qarya ga Allah suna jingina ma Allah qarya um lamun alhali suna sana qarya ce ba gaskiya ba Allah ya kare mu ne Allah ya kare ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون نعم الله ملوك كيتي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة بيداتي با بيكمات بقوان متون فاتو أن يؤتيه الله الكتاب الله يباشي للتاجي والحكمة هكذا يباشي حكمتي wa nubuwata kuma ya bashi annabta kuma ya kula lin nasi sannan ya koma waje ɗaya ce ma mutane kunu ibadalli ku kasance bayi gare ni min lahi ba Allah ba bai dace ba ga wani ke wannan walakin kunu rabbaniyin abin da dai kawai manzanni suke cewa da wanda ake ba su littafi suna cewa kunu ku kasance rabbaniyin wato mutane na Allah kenan bima kuntum tuallimuna alkitaba da abin da kasance kuna koyarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun da abin da kasance kuna dada koyo kuma wala ya an tattakhidhu an tattakhidhu malaikata wan nabiyina arbaba ai Allah ba zai umarce ku cewa ku riki mala'iku ko kuma ku riki annabawa arbaban iyayen gida ko iyayen jiji, ko ababen bauta ba Allah ba zai muku wannan umarnin ba a ya amurkum bil kufri ba da idza antum shin yanzu Allah zai umarce ku ne da ku kafirci domin rikar waɗannan ba Allah ba kafirci ne ba da idza antum bayan kun riga da kun kasance ku musulmi ne in ya yace wannan aya kamar raji ne akan wato ahlu najran nasaran nan na najran da suka zo wurin annabi ya masu duk bayanin da ya masu na manzancin sa da risalar da Allah ya koshi da musulunci da daɗinsa da garɗinsa da suka ji wai suka ce a turidu ya muhammad anna abu daka kama ta abudun nasara isa na maryam yanzu kai muhammadu kana so ne wai kai ma yanzu kake mu bauta maka kamar yadda kiristoci suke bauta ma isa yasa kake so mu bar kiristanci mu dawo mu da musulunci wato su abin da suka fahimta kamar yanzu ne ko sai ka ga wani mai wa'azi shi na wa'azinsa dan Allah kuma fata yake da shi da yake dan Allah da masu saurare ya zama dan Allah ake saurare to wani wani sai ga kamar a'a shi ya ma zo wurin wa'azin kamar so kake kai mai wa'azin kamar da shi ɗalibinsa fadilan ɗalibinsa kenan ko sannan kuma kamar da shi mai maka hidima to haka sai suka ma'anin mummunar fahimta yanzu so kake dai mu bar inda muke mu jawo karkashin ka mu zama masu maka hidima da bauta haka kake so kuna ganewa da kyau to wannan magana kaga ai babba ce ko kaga annabi dai zai wannan fa kana rasulullah ma'azallah anna abu da ghairallah wa anna amara bi ibadati ghairallah annabi yace tsarki muna neman tsari da Allah wato ainihin mu bauta ma wani ba Allah ba ko kuma mu yi umarni da a bauta mana mu ba Allah ba muna neman tsari da Allah da wannan to shine sai wannan aya ta zama kamar raddi ne kamar yadda Imam al-Qurtubi shi ma ya kawo irin wannan magana cikin tafsirin sa to amma kana li basharin Allah ce bai dace ba ga ma kowane mutum ba wai annabi ba kuna fahimta da kyau idan kowa ma bai dace ba to ina kuma ga manzo kenan da ya dace ga wani mutum an yi usiyahullahu alkitaba Allah ya bashi littafi kamar manzo Allah ya bashi qur'ani ko musa a bashi a taura isa alaihi salam a bashi injila da sauran manzannin nan da duk aka ba su shine wal hukmu wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi sannan ya koma kuma ya ce mutane kunu ibadan dinillah ku zama bayina ba Allah ba kuna ga akwai manzon da zai wannan ba ma manzo ba kai ma ga magari bai kamata ka tara mutane kamar da su bayin ka ba balle manzo wanda yake ma'asumi wanda shi ya san Allah ba zai aiko shi ya zaɓo shi ya ba shi manzanci sai ya san zai isar da manzancin kuma dukkan su ne suke cewa in ajiriya la alallah sakamakon lada na ba shi ga kowa sai ga Allah ba wani manzo da ya taɓa zuwa ya ce ku bani ladan karantarwa ku bani ladan isar da saƙo. akwai shi to kaga amma da yake shi kullun jiri wani lokaci mummunan zato ne da shi sai suka muna nama annabi zato shi ne Allah ya wanke shi kas ba shi ba duk ma wani mutum na gari har yau har gobe ba zai taba zuwa zuwa ci a bauta mashi ba ba Allah ba shine wato bai dace ba ya kula lin nasi kunu ibadan limin duniya? walakin sai dai ga abin da ya kamata ya ce ko kunu rabbani ku kasance ku na Allah ne rabbani shine bawan Allah na gari ibnu kasir ya mai fassara nan daban-daban yadda magabata shi ma cirwaye kama al-hasan al da ma wani cikin magabata cewa abin da yake nufi rabbanin shine su ne fuqaha masu ilimi na sanin shari'a kenan kun gane da kyau wani wurin abdullahi dan abbas da shi da wani cikin malaman tafsiri na sahabbai cewa ya hukama ulama ulama in an ce ma mutum rabbani ko rabbaniyun su ne hukama masu amfani da hikimar da Allah ya ba su wajen wa'azi Allah ya ba su basira da iya wa'azi sun san yadda za su bayani mutane su fahimta yadda za su ma mutumin kawai bayani sun san ya bambanta da birni don fahimta su ba iri ɗaya ba haka nan yaro in suna karantarwa aji sun san yadda za su mai bayani ba irin yadda ake karantar da babban mai hankali yadda ake karantar da mata kowane suna mai magana gwargwadon hikima gwargwadon yadda zai karɓi saƙon ba tare da ya yi ɗinsa ba su ne hukama kenan sannan ulama malamai masu ilimi na hakika ba wanda suke in an kwankwasa an tafi ana sauraron karatun ƙarshe za a ga duk kame ne a ulama su ne fuka kenan sannan hulama daga halin kenan masu haƙuri wajen isar da saƙo duk abin da za a gaya masu a harkar wa'azi da isar da saƙo ba abin da zai dame su sun san so ake su damu da abin a ɗauke hankalinsu su ba su damuwa su ne hulama masu haƙuri haka wasu ka fassara wasu malaman suka ce a ai rabbani su ne waɗanda suke rabbani su ne humul lazina yu'allimuna saghairal ilmi qabla kibarihi su ne wanda in sun zo karantar da ilimi ke farawa da na ƙasan shi kanun babba ba za a zo a ɗauko maka littafi na sama ba a fara maka da na ƙasa baka iya ba a'a sai a fara ma da daidai da za ka iya a gama a koma wannan a koma duk sun fassara shi da fassara daban-daban an gane da kyau wannan duk rabbanin kenan aikin su su kasance su su zama bayi ne na Allah kuma aikin su suna nan suna ne bima kuntum ta'allimuna kitab aikin su shine saboda suna kokarin su sanar da littafi sanar da littafi na farko shine qur'ani da inda aka ce alkitab aka shiru aka yi ilakin sa me ake nufi qur'ani to su sun kasance suna koyar da qur'ani karatunsa da tajwidi sannan suna koyar da kokarin sanin ma'anonin sa tafsiri kenan duk ya kunshi karkashin allimunar kitaba suna sanar da littafi na qur'ani sannan qur'ani bayan nan suna koyar da abin da ya shafi ilimi na shari'a hukunce hukunce kenan kaga shi ilimi bangarori ne akwai ilimin sanin shari'a ko ka ce ibada ko ka ce aqida ko ka ce mu'amala suna ganewa da kyau don ka san wani bangaren ka san wani ba akwai matsala yanzu ka san bangaren fiqhu mu dauka ka zo ka karanta tun daga ainihin ahalari ka karanta ka tafi har zuwa muktasar to a nan wurin ka san mai muktasar har ya gama ai bai bajin abin da ya shafi tauhidi ba ko shi fiqhu kawai ke karanta wani baji ne kashi wani kashi kake koyo na ilimi bangaren ibadat ko amma aqida tauhidi shi ma ilimi ne da wajibi ka san shi magabata ma shi shi suke farawa da shi kamar da mai alari ya faɗi to haka nan tauhidi kuma ka zo bangaren mu'amala baka san yadda za zamantakewa cinikayya duk baka sani ba ko kuma akhlaq baka san irin su riyadu salihina ba yadda za ka zo mai gaskiya mai haƙuri mai riƙon amana duk wannan ilimomi ne ɓangarori, to su wannan rabbaniyon duk suna koyar da waɗannan suna koyar da littafi na ƙur'ani yadda za a iya karanta shi kuma a san ma'anarsa ai aiki da shi to haka aikin su sannan bayan nan kuma aka ce wato wa ma kuntum tajrisun da abin da kuke mudarasa mudarasa shine mai karantarwa dole shi ma sai yana ƙara karatu ba za a yi fostin ɗinka a teacher daga nan kuma shi kenan ka fara kullum ɗan inda kake fitowa ma yara za nazari shi kenan littafi ne aka baka daga can shi kenan wani malami ya haddace wurin da yake koya masa tsarki da alwala shi kenan da ba a ci kyau nan babin ko bai san komai ba to ba haka ake ba malami kullum sai yana cikin karatu kullum ba sanda zai ce ya gama a in karatu ne irin na zamanin yau ya karɓi takardu sai da kaza shi da kaza ya gama babu in dai karatun ne babu kullum kana ƙara yi kana ƙara sanin baka iya ba kullum kuma shi karatu sai kana haɗa da na wani bayan nata to wancan me yace wancan me yace wancan me yace ka hada sannan ne zaka zama rabbani kenan to aikin su kenan walakin kunu rabbani yu'allimukum haka ne waye bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tudrisun malaman sun yi dogon bayani akai wanda haka ake so a zama Allah ya ce wala amurukum wala ya amurakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba Allah ba zai taba umarta ku wato ainihin ku riƙi mala'iku ko ku riƙi annabawa a matsayin iyayen giji a baban bauta ba Allah ba zai wannan ba kuna fahimta da kyau wannan ibn kasir ya ƙara fassara wannan ayat da wata inda Allah ke cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه amma يشركون cikin suratul tauba kaga nan an yi raddi shi Allah bai zai marni a wannan ba su ahbar Allah yace takhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki wato ainihin ababen bautarsu malamansu na yahudu da malamai na kiristoci su ne ahbar da ruhban sun rike su arbaban iyayen giji min dunillahi ba Allah ba suna bauta musu ne bautar shine muka karanta muku hadisin wato a bi koran nan eh yaya bautar take za su ba su umarni ya saba na Allah su bi za su halatta musu abin da Allah haramta su bi za su haramta musu abin da haka dai wannan ita ce bautar shi yasa Allah ya kira su arbaban iyayen gidi suka rike su ba Allah ba wal masihu na maryama suka riki isa ɗan maryam shi ma a matsayin abin bauta wa ma umiru illa li abudu ilahan wahida ba umarce su ba da su yahudu da nasara dukkan su kiristoci kenan sai su zama ba kowa suke bauta mu ba sai Allah kwaya ɗaya ne Allah madaukaki la ilaha illa huwa shi Allah ba wani abin bauta sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke hada shi da shi na bauta kenan saboda haka Allah ya ce a ya amurukum bil kufri ba da an ci musulmi shin kuna tsammanin Allah zai umarce ku da ku kafirci bayan kun riga ku mika wuya ka zama musulmi sannan ka koma kana rikon wani shehi ka ne mai abin da ake ma Allah bayan kana musulmi ka je ka riƙe wani dambo wani aljani ka ne mai abin da ake ma Allah ko ka ce za ka riƙe wani annabi ko wani mala'ika ko kowaye ne kana jin bayan imani Allah zai ce ka je ka wannan ai ba wani Allah in ba Allah ba ba wani abin bauta in ba Allah ba Allah ya sa mu gane shi yasa karshe ibn kasir ya karo sai da suke nuna su annabawa abin da aka aike su da shi abu ɗaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana abudu cikin suratul anbiya kenan dukkan manzanni haka Allah ya ce ba mu aika da wani manzo gabanin ka ba ana gaya ma annabi kenan eh sai mun yi wahayi zuwa gare shi cewa la ilaha illa ana ba ku wani Allah abin bauta sai ni in ji Allah saboda haka fa abudu ne ku bauta man duk manzanni sai an ba su wannan sakon kwaya daya kuna ganewa a wata ruwa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ana ya'budu Allah wa yastanibu dagud cikin suratul nahl kenan Allah ya ce hakika mun aika ko mun tayar da ko wato cikin kowace al'umma mun tayar masa da manzo shi manzon in ya zo ne aikin shi yana cewa anibudullah wa sanibu dagut bauta ma Allah shi kadai ku nisanci gumaka daidai yake da la ilaha illallah aya ta karshe da ya ƙara kawowa ko ta kusa da ta karshe ibn kasir inda Allah ke cewa wato was'al man arsalna min qablika min rusul ko min rusulina aja'alna min dunir rahmani alahatan yu'badun cikin suratul zukhruf kenan ka tambayi manzannin da muka aiko gabaninka ana gaya ma annabi kenan min rusulina daga manzannin mu aja'alna min dunir rahmani alihatan banda wato mai rahama Allah kenan akwai wasu alloli da muka sa daban ko muka ce musu abauta musu akwai manzon da aka ce mai banda ka ce abauta ma Allah kuma ya ce abauta mana akwai shi ne babu shi ko ayat karshe da ya kawo dina mana dan mai karfafe mu ne yan uwa mu fahimci tauhidi Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimin cikin suratul anbiya wato duk wanda a cikin su manzanni inda zai ganganci yace inni ilahun min dunihi shi manzan yace ni Allah ne ba Allah ba kuna ganewa da zai haka fa zalika najzihi jahannama to hakan za ta samu sakan kamai da jahannama shi manzan ka zalika zalimi haka nan muke sakan kama Zalimai, ibn kasir biya ka wannan dan ya dandake mana wannan magana ta wala ya amurukum an tattakhizul malaikata wa nabiyina arbaba kuna ganewa a ya amurukum bil kufri ba da idza antum muslimun ne Allah ya وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم الله ملوك كيسي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كتنا لوكتن الله يتوكي القوري فكان سدى النباوة lama ataitukum min kitabin wa hikmatin wato duk da abin da aka baku na littafi da hikima sun ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan bayan wani manzo na musamman ya zo e ja'akum ya zo maku musaddiqun lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku na littattafanku kenan da ya same ku da su to yana gaskata su qur'ani yana gaskata at-taura injila zabura sufa ibrahim dukka qur'ani yana gaskata su la tu'minunna bihi wa la tansuranna Allah ya yi alkawari da dukkan annabawa cewa idan wannan fa manzo ya bayyana da tu'minunna bihi lallai tabbas za ku yi imani da shi wa la tansuranna kuma tabbas za ku taimake shi qala aqarartum Allah ya ce a qarartum shin kun tabbatar da an yi wannan alkawarin wa akhastum ala zalikum isri kuma kun ɗauki alkawari na akan haka qalu a na. dukkan annabawa da manzanni suka ce eh ya Allah mun tabbatar qala fashhadu to ku shaida da wannan alkawari da kuka ɗauka wannan manzo za ku imani da shi ya bayyana kuma za ku taimaka mashi fashadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina tare da ku a matsayin mai shaidawa man tawalla ba'da zalika duk fa wanda ya juya baya bayan haka wancan alkawari fa ulaika humul fasiqun ire-iren waɗannan su ne fasikai wanda suka yi kangare ma alkawarin da suka ɗauka to ibn kasir yake cewa wajen fassara wannan aya shin wannan alkawari annabawa ɗaiɗaikunsu kowane ya alkawari da ubangiji zai inda zai rayu ya tarar da manzo zai imani da shi kuma zai taimaka mashi ko kuwa a dunkule ne gaba ɗaya Allah alkawari da manzanni kuna fahimta da kyau sannan kuma wannan alkawari na cewa za su taimaka ma manzo sallallahu alaihi wasallam kuma za su yi imani da shi kuma za su mara masa baya shin idan rayuwarsu ce sun tarar da shi ko ko ana magana ne da su manzannin da kuma al'ummarsu kuna fahimta don da inda ake magana da manzo ai ba shi ake in particular ba ana yi hadawa da al'ummarsa cewa kowane manzo gaba daya nan shi yake cewa min ladun adama tun daga ma annabi adam kun san shi annabi ne ma ba manzo ba kuna ganewa aka taho annabi nu har ila isa zuwa isa alaihi salam to dukkan su wanda aka ba su littafi da wanda suke aiki da littafin manzon da ya riga su to dukkan su dai sai Allah ya tattare su a nan ya tattara su ai ba mu labari yayi alkawari da su sai kun su ne a'a tattare ne sannan su kaɗai ake nufi banda al'ummar su ko da al'umma wanda shi aka rinjayar da su da al'ummar Allah ya bamu labari cikin alkur'ani wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyina kuna ganewa annabiyin ba zan yi annabi ba eh ka ambata eh lokacin da Allah ya dau alƙawari mithaq shine wani alƙawari da ake kullawa tsakaninsa da annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin duk da abin da aka ba ku na littafi da hikima ku a karan kanku ko ai an ba su to da aka ba kun sun maja'akum rasulun musaddiqun sannan wani manzo zai zo maku wanda wannan manzon musaddiqun limama ma'akum yana gaskata abin da ke tare da ku na ne kenan na littafi kuma haka qur'ani yake shine mu wani malami yake cewa da a ce za a ware aljanna ta yahudi ce kaɗai to har da musulmi za su shiga tunda dai abin da bai yahuda ya imani da shi na a taura kai ma ta yi ko ko ba haka bane haka nan kiristoci da za a ware aljanna ce ta su ce mu ma za mu shiga Da abin da suka yi imani da shi na injila mu ma mun yi amma da za a ware aljanna a ce ta musulmi ke kaɗai ba ba yahudi ba kirista to lallai ba mu shiga ta sai musulmi domin kai kai imani da nasu kuma kai imani da naka amma su ba su imani da manzanka ba ba su imani da littafin da aka sauka da manzanka ba a ce rashin wannan imanin zai hana su shiga aljanna ka kenan kuna ganewa da kyau ku shine anan ake ba labari ta zai zo manzan kuma zai gaskata abin da ke tare da ku amma ga alkawarin da aka dauka la tu'minun bihi wala tansurunna tabbas za ku yi imani da shi kuma za ku yi ne za ku taimake shi wannan ayi suke nuna kinan kiristoci yan uwa a yanku ba su da hujja yahudu ba su da wata hujja Allah ya ɗauki alkawari da annabawansu ma manzannin da suke cewa littafin suke bi su ma sun ɗau alkawari da Allah gashi nan ƙala a ƙarartum shin kun aminta kun tabbatar da wani alkawari da manzanni ake magana magana da manzanni har da al'ummomin su kun gane eh wa akhassum ala zalikum isri kun ɗauki wannan alƙawarin al-isru shine al-ahad wannan alƙawarin na kun ɗauke shi kun ɗau wannan gabarar kalu a qararna suka ce eh mun tabbatar mun ji mun gani mun dauka kuna ganewa qala fashhadu to ku shaida kaga dukkan annaba ake magana kenan da al'ummar su gaba ɗayan su ba yau wanda zai kalle waje ke ce shi Musa zai ji a wannan Isa zai ji alaihi salam a a ga shi abin da Allah yake fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ina tare da ku cikin masu shaida sai Allah yake fa man tawalla duk wanda ya juya baya ba da zalika bayan wannan shi alƙawari da ya ɗauka kuma da tabbaci da ya ɗauka da shaida da komai ni shaida ne to lallai fa ka humul fasiqun ire irin waɗannan su ne fasikai fasiki shine al shine al kenan anil haqi ko fita daga ka'ida ta gaskiya ya riga ya fita ya kulle daga nan ake kiran wato kurege da kuwaisa saboda shi zai kofa biyu in ka biyo shi sannan ya shiga sai ya kulle ta wacce an fahimta da kyau to kaga wannan kenan kullum ina karanta mana hadisin nan na ainihin wanda yawanci ake ta kafa mana hujja da shi akan cewa ga abin da annabi ke cewa laukana musa wa isa hayyaini lama wasu huma illa kiba'i da a ce musa da isa hayyaini suna nan da rai ba abin da ya rage mun sai su ji ko kaga wani ba yahudi yau ya tsallawa ce shi na yahudanci har kai ma ka rika ji a zuciya ko addini yake kuma yarda ji kirista shi ma yana yin nashi ka yarda addini yake bayan kuma inna dina inda Allah to inna dina inda Allah islam to an nuna lokaci ban san a minti biyar ko zai isa mu karanta aya nan ta gaba karanta ta mu tunda ba أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون نعم الله من يتشى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أفغير دين الله yabuna shin yanzu wani addinin Allah suke nema a matsayin addini wani addini shine a faghaira dinin lahi yabuna shin wani addinin Allah suke nema a matsayin addini kuna gane magana kamar yanzu musuluncin nan ka ce a kai akwai wani addini daban bautar shedanu bai tawace shi ka rika ganin wannan a'a sunan nan ta manzo ka rika ganin wani kuma abin kake nema daban shin wani addinin Allah suke nema a matsayin addini walahu aslama man fi samawati wal shi fa Allah shine wanda duk halittun da ke cikin sammai da na ƙasa aslama suka miƙa wuya da gare shi ko ba haka bane eh dau an wa karhan suna bi a matsayin da'a wacce za su sami lada au karhan ko kuma karhan bisa tilas ko ko ba tilas ma ka bi ba abinda Allah ya tsara na rayuwa in ba ka bi shi ba a matsayin bauta ka bi ka bauta mai ka sami lada dole ka bi tsarin sa da ya tsara ka rayu ko ba haka bane wa ilaihi yurja'un zuwa gare shi fa ake mai da su su masu neman wani addinin ba addinin Allah ba zuwa ga Allah za su koma a ranar za su yi bayani a wata yara Allah yake cewa lillahi yasjudu man fis samawati wal ard an wa karha cikin suratul ra'd Da Allah ne abin da ke cikin samai na halittu man fi samawati mala'iku kenan wal ardi da bayan Allah da suke cikin ƙasa suke sujada ga Allah tau'an wa karhan eh da'a suna masu da'a da za su sami lada bauta ta ibada kenan ko kuma bauta ta tilas ko ba bauta ta tilas bane a ta tilas ke yanzu ka ɗauka ranar nan ta hudu daga gabas ta taho yamma ka fita ka dake ka wajen neman abinci da kai da kake jin Allah za ka taho masallaci ke sallah ta dake ka da kuma wanda dole ya tafi sabon gare ne ne abin da zai ci ba bauta ba ce ya kwanta mana ya fita haka ruwan sama yau ya zo ko mutum yana so ko bai so dole ya da abin da Allah ya tsara sanyi ya zo ba ka isa ka canza tsarin Allah ba zafi ya zo yanayi na rashin kuɗi ya taba musulmin ya taba arne ko duk ba haka bane ne to wannan dole ka bi tsarin Allah to shine tsawo an kenan ko ka bauta ma Allah bautar da yake ka sami lada ko ka ki ka zama dole ka bauta mai dan dole ka bi tsarin shi da ya tsara a rayuwa ko ba haka bane a wata ayar Allah yake cewa awalan yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhum anil yamin wash shama'il sujjadan lillah wa hum dafirun wato ainihin sun ba su gani ba ne abinda Allah ya halitta na wani abu wanda daga ciki akwai inuwa wanda za ka ga inuwar abu ta fara daga gefen dama ta koma hagu in rana tana yamma inuwar ka sai ka ganta a nan ina in tana gabas sai ganta a yamma ana nan ta da tsakiya ta shige sai kuma ta koma yamma sai inuwar ta dawo ina to duwa ce wannan ne to nan duk inuwar da take ita kanta sujjadan lillahi tana sujada ne ga Allah kun gane da kyau wa hum dakhiruna walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun to waɗannan abubuwa mun ji tsayoyi ne wanda Allah ke gaya mana wanda suke sujjada in kai kaki kenan wannan aya yan uwan ku duba a kenan ba wani abu da zaka nema a matsayin addini ka rika sai musulunci kawai inna dina inda alislam al yarda addini yardajje a wurin Allah shine ne musulunci shi yasa aka ce a bagairi dinin lahi ya wa lahu aslama man fi samawati wal ardi ana nuna mana girman ikon Allah dau an wa karha in kai ka ki bautar ka nemi wani addini daban ba na Allah ba kana yi to akwai masu bauta suna nan mun karanta da ku a baya hadisin cewa sama tana motsi tana nishi saboda irin mala'ikun da ke kanta ba inda za ka ajiye yatsa hudu a sama face wurin akwai mala'ika yana ma Allah bauta wadan kai kaki ne zai ci shi Allah yau kan idan ka kafirce kai ko sun kafirce ina ruwan Allah akwai wasu masu yawan bautar ga sunan shine duk mun fi samawa wal suna nan suna bautar shi yasa kare Allah dan uwa sakamakon biyayye ya dawo kanka a saka aljanna ko ka ki ko ya ki can ya zai game da abin da zai gamu da shi gobe kiyama dan Allah ya tanaji juta kuma ya tanaji aljanna nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta Thank you.

Insanlar mıydı? أعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله سوف القرآن حتى لا يبان العبارة littattafai kamar a taura da injila kama tana nufin irin kuɗa wannan fa'ala Allah shi ne masani ba ku sanya a taura ke ba shi an gaya mana cewa alwa wasu allura ne na a taura ko injila da aka saukan ma'aikata wanda take hannun masu da'awar abin yanzu ba ita ba ce an harbi ta abba da lata to sannan ko ibrahim suke irin su ne Allah ne masani amma duk sunaye na da shafan Allah da ya faɗa mana kuma shi yake so mai imani da shi in ka yarda da littafin ne da Allah ya saukar kai imani da su da yake sunan su yake shi kenan ya yi ka amma ya suke sun yi kama iri ɗaya Allah ba zai tambaye ka wannan ba ko ba za su ne ka dan ka amma da mahaifin ina jin ba mun karanta ke sunan ba shi ne maran ba to sannan kuma ina jin ko maka karanta ina jin ne kawo dangantaka da zakariya ya eh, aka ce shi na auren yannan tabo haka ko masu ɗan fari suna ta ba da hanka saboda ko sa kwara na tambaya da zamu tambaya shi na jin baya da kuma ce shi jaraba da ranar da kaji na bismillah Allah ya kira ne to wata kira mai gudu ya iji ne bawajin ko ana so ka je bawajin ka saurara ka gama bawajin ka gaba daya sannan ka tsanki amma kana cikin yi baka gama ba kai tsanki ka tashi wani ya fito wannan tsanki ne ba sai ka koma ka je ka sake kuma ta zama irin wannan in ko a tana yi komai ta saurara ta ne kuma yake zo mata ta sai ta jira ta biki ila larura ta ta san ji ta same ka wanda kuma sai ka ji aka biki abinci ta ganin magani Allah ya kiyaye wannan ta eh idan mahaifiyarka ba za ta yi azumi ba saboda rashin lafiyar da za ta warke to jira za a yi ramadan ya wuce ta warke ta rama a ta girman da ba za ta iya ramawa ba azumi ba za ta iya ba da su ba ga larura to shi ke na ita ce za ta ciyar ba ta da hali dama kuma ta aikar ta zai dawo ko sai ne za ta ciyar da wannan abin da za ka ciyar ta insha Allah sharuɗan la ilaha illallah ai ta su ne mai yawa guda bakwai ne ko ba lallai su eh, ne suna su duka ba daga ciki ne lallai ta zama tana da ilimi da ita kalma ta la ilaha ba kawai ka faɗi ka bata sani ka faɗi ba da kace la ilaha illallah ta tambaye ka ne kake ne ba ka sani ba to wannan akwai matsala sai ka fahimci la ilaha illallah babu abin bauta ne da cancanta sai Allah kana da wannan ilimin sai kenan sannan kana faɗin ta da yaƙini da sakankan cewa har a zuciyarka ba da harshe ne kaɗai kamar yadda munafikai ke mutunta ya zama za ka mace su da yaƙini har a zuci har ya faɗi zuciya kuma ta kudu sannan sai zama tana son kalma mahabba kenan tana son ta ba wai ka faɗi ta ne bisa kiran an tilasta ka ba daidai da munafikai a a'a ka faɗi su bisa so bisa ƙauna kana son ta kana son masu kalmar ta ilaha illallah da zai zama tana madanta ba ta so tana kyamarta to har yau ba ta cika kwantanta ba saboda da ko kwantanta shi ne ta abin da ka kwanta ka ta duk abin da wannan kalmar ta kwanta shi ne sabbi ko kuma ta duk abin da ta kwanta daga Allah ya ce ba abin bauta din nan sannan sai shi to wannan yadda yake haka ta haka ba mu da zai zama tana ɗan shakka ta yi a iya bauta ma wani ba to wannan sharafi bai samu ba akwai matsala to sauran dai gaskiya ban iya cikin masu sai da kuma littafin ko akwai wani littafi da muka rubuta da suna ainihin usulun ko al-mu'in bidira usul iman an faɗi waɗannan sharuɗa ɗin a ciki suna nan insha Allah za su je mata mata ƙara san menene arkanin iman na'am to a yan uwa da suke neman addu'a kullum kuma ba za mu gaji da mika wannan bukatar ta su zuwa ga mai ba shi ne mahalicci mai kowa mai komai wanda an roƙe shi yake jin daɗi in an gina roƙon shi yake fushi to muna ci gaba da roƙon Allah kullum Allah ka biya mana buƙatun mana kai muna kama kafa da sunan kyakkyawa saboda ka mana ta ana ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da shafi kuma ka saba su zuwa ga alkhairi masu neman addu'a har su furta da ma wanda ba su furtawa Allah duk ka san bukatun bayan ka Allah ka biya mana wanda suke halarta wannan karatu suke da irin bukatu na Allah ka san su biya mana yan uwa da suke son zuwa yau ayyukan suke hana su Allah ka ba su ladan yi yanzu Allah ka biya musu bukatun su wannan makaranta Allah ya mata albarka abinda muke karanta Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna Allah ka tara mana basira da fahimta Allah ka ba mu ikon aiki abinda muke karanta marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya na asibiti da na gida duka Allah ka ba su lafiya gaban kasan Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka nuna masa gaskiya gaskiya ka ba su ikon gaskiya mata nuna mata kowa kowa ki kamar ki ku gode mata masu neman mu da alkhairi Allah ka danka alkhairi a hannun masu neman mu da sharri Allah ka Allah kamar da sharri a kansu Allah mai da sharri a kansu wannan addinin da mu shi ne ga kan Allah ka ɗaukaka shi Allah ka fahimtar da shi ga al'ummar Allah ka fahimtar da wannan addini ga wata kanmu Allah ka fahimtar da shi da zuwan mu Allah ka ƙara mana da basira da fahimta wannan wata da muke ciki alkhairar sa Allah ka haɗa mana kyau ba don mu Allah ka karɓa Allah ka sa dukkan abin da ya zama karɓar masu taimakon addinin ka Allah ka mutum ilimin su ko da dukiyar su ko da matsayin su da shawarar su duka Allah ka taimake halin ya fice da aba da wata wa'azi Allah ka taimake ba su damar da shi lafiya wanda ta ɗauke motar wannan masallaci كما تكون كثيرا كما تكون بالصوت كما تكون كثيرا كما تبين لكم كما تبين لكم كما تبين لكم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين